Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanku da wannan dare, wadda ya daidai da karfe uku da rabi na yamma a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2025. sunana sahabu imam aliyu tare da ibrahim alfa ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan shirya daidai wannan lokaci a cikin shirin muna tafi da rahoto game da addu'o'i da aka gudanar da kuma wasu shawarwari da malaman addini ke ganin su a matsayin madogara haka ma nan masana na ganin akwai buƙatar a sake salo na yaƙi da ta'addanci a najeriya bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na eh, mu kewaya duniya wadda sani shu'abu malumfashi zai gabatar daga bisani muna tafi da labaran wasanni a takaice amma duka sai bayan fa an sha labaran duniya wadda ibrahim alfahamed zai gabatar jama'a assalamu alaikum shugabannin kasashen turai da na wasu kasashen yammaci sun ce shirin da amurka ta gabatar na cimma zaman lafiya a yakin ukraine zai iya zamowa harsashin tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin to amma kuma akwai sauran aiki a gaba wani wani bangare ne na yunkurin da kasashen turai ke yi domin ganin an shigar da muradun ƙasar ukraine a wannan shirin kafin wa'adin ranar alhamis da shugaba trump ya bayar na amincewa ko kuma kin amincewa da wannan shirin. Shugabannin na Turai da suke halartar taron kungiyar G20 a Afirka ta kudu sun yi ƙoƙarin cimma matsayi guda kan irin martanin da za su bayar ga shirin cimma zaman lafiya mai matakai 28 da shugaba Donald Trump ya gabatar. Shirin da Ukraine da kasashen Turai suke ganin cewar zai biya ma ƙasar Rasha muradunta ne kawai. sun yarda cewar masu bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na faransa da birtaniya da kuma jamus za su gana da jami'an tarayyar turai da na amurka da kuma na ukraine ran lahadi a birnin geneva domin ƙara tattaunawa majiyoyin diplomasiya suka ce ita ma ƙasar italiya za ta tura jami'in wurin wannan taro wannan shirin cimma zaman lafiya a ukraine wanda ya amince da wasu muhimman bukatu na ƙasar rasha ya fuskanci suka a kasashen turai inda shugabanni suka yi ƙoƙarin nuna adawa da shi ba tare da sun fito a fili suna sukar lamirin shugaba Trump ba. Shugabannin na Turai sun yaba ma shugaba Trump saboda ƙoƙarinsa na neman kawo zaman lafiya a Ukraine, to amma kuma suka ce wasu daga cikin tanade-tanaden shirin ba za su yi ma Ukraine ba. Shugabannin na Turai sun gana ne bayan da ajiya shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya ce ƙasarsa tana fuskantar zaɓi biyu marasa daɗi. Wato ko dai ta amince da shirin ta zubar da mutunci da kuma 'yancinta ko kuma ta ki amincewa da shi ta ɓata da Amurka. Taron kolin kasashen kungiyar G20 da ake a Afirka ta kudu ya amince da wata takardar ayyanawa ko ƙuduri da ta takali batun sauyin yanayi da wasu batutuwan da suke addabar kasashen duniya duk da cewar amurka bata tofa albarkacin bakinta a wannan daftari ba kakakin shugaba sir ramaphosa na afirka ta kudu ya ce babu wata kafa ta sake tattauna abubuwan da aka amince da su cikin wannan kudurin taron a nan gaba kudurin da ya kunshi kalamu da gwamnatin amurka take yin adawa da su kuma a wani matakin da ya nuna yadda dangantaka ta kurkuce a tsakanin afirka ta kudu da gwamnatin shugaba trump kan wannan taro kakakin vincent maguania ya ce an shafe shekara guda cur ana tattaunawa kan waɗannan batutuwa da aka amince da su a cikin ƙudurin tun da fari shugaba ramaphosa da kansa ya ce kusan dukkan mahalarta taron kolin sun cimma matsaya kan lalle a zartar da wannan ayyanawa ko kuduri a wajen taron jami'an afirka ta kudu suka ce ana dab da amincewa da wannan kudurin ne sai kasar argentina wadda shugabanta mai tsananin ra'ayin riƙau abokin shugaba trump ne ta janye daga cikin wannan tattaunawa a halin da ake ciki gwamnatocin kasashen duniya da suke halartar taron kolin duniya kan alkinta muhalli wato cop 30 a takaici sun ci mai yarjejeniya yau asabar kan yadda za a bunƙasa samar da kuɗi ga ƙasashe matalauta da suke fama da illar sauyin yanayi to amma ba tare da ambaton irin makamashin da suke haddasa dumamar yanayi ba ta hanyar cimma wani yarjejeniya ƙasashen sun yi ƙoƙarin nuna yadda kawunan ƙasashen duniya ya haɗu wajen takalar sauyin yanayi duk da cewa amurka kasar da tafi kowace ƙasa a duniya fitar da iskar da ke ƙara zafin yanayi ta ƙi ta tura wani jami'inta wurin wannan taro amma kuma yarjejeniyar da ke da aka cimma a bayan da aka shafi makonni fiye da biyu ana tafka muhawara a garin belem da ke cikin kurmin amazon na ƙasar brazil ta nuna saɓanin da ke tsakanin ƙasashe masu arziki da matalauta da ma irin saɓanin da ke tsakanin gwamnatocin da suke da mabambantar ayoyi, game da illar man fetur da gas da kuma kwal ga yanayi. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Isra'ila ta kashe mutane akalla ashirin ta raunata wasu fiye da tamanin a hare-haren da ta kai ta sama a zirin Gaza yau Asabar a wani ƙarin matakin da ke neman ne yarjejeniyar ta wutar da aka kulla tsakanin kungiyar hamas da isra'ilar shaidu suka ce harin farko an kai shi kan wata mota a wata unguwa mai suna rimal da ke shaƙe da mutane motar kuma ta kama da wuta mutane biyar suka mutu to amma ba a san ko dukkansu suna cikin motar ne ko kuma akwai waɗanda suke gefen hanya a lokacin da aka kai harin ba mutane da dama sun garzaya domin kashe wutar da ceto mutanen da suke cikin wannan mota jami'an kiwon lafiya suka ce jim kaɗan a bayan hari kan motar jiragen saman yakin isra'ila sun kai hare-hare biyu kan wasu gidaje a garin daral bala da kuma sansanin nusairat suka kashe mutane aƙalla goma tare da raunata wasu da dama daga bisani a yau asabar ɗin kuma isra'ila ta sake kai wani harin ta sama akan wani gida da ke yankin yammacin birnin Gaza inda ta kashe Falasɗinawa aƙalla biyar tare da raunata wasu. Hukumomin ƙasar Brazil sun kama suka ta sikiyar tsohon shugaban ƙasar Jaya Bolsonaro zuwa gidan kurkuku. A bayan da wani alƙalin kotun kolin ƙasar ya ce akwai yiwuwar zai gudu ya bar ƙasar. a lokacin da magoya bayansa suka shirya yin zaman dirsham a kofar gidansa inda ake tsare da shi ko yake daurin talala. Mai shari'a Alexandra de Morai ya ba da umarnin a ɗaga Bolsonaro daga ɗaurin talalar da ake masa a gidansa yayin da yake ɗaukaka ƙararsa wato samunsa da aka yi da laifin ƙoƙarin shirya juyin mulki. alkalin yana mai faɗin cewa taron magoya bayan tsohon shugaban a kofar gidansa na iya gurgunta yadda ake sanya idanu a kan zirga-zirgarsa har ma ya yi misali da cewar a daren jiya an yi yunkurin kwance wata na'urar da aka ɗaura a kafar tsohon shugaban domin a rika sanin inda yake a ko da yaushe lauyoyin bolsonaro sun tabbatar da cewa an tasa ƙerarsa zuwa kurkuku suna mai bayyana wannan gangami da aka shirya a kofar gidansa a zaman dalilin haka to amma kuma suka ce za su ɗaukaka ƙara kan wannan lamari dubban 'yan tunisia sun yi mace a titunan babban birnin ƙasar yau asabar domin nuna adawarsu da abin da suka kira rashin adalci da kuma danniya suna masu zargin shugaba kais sa'id da laifin jaddada mulkin malaka na mutum guda ta hanyar yin amfani da kafofin shari'a da 'yan sanda wannan zanga-zangar ita ce ta baya-bayan nan da ta mamaye kasar tunisia inda 'yan jarida likitoci bankuna har ma da kafofin sufuri na gwamnati suka yi ta zanga-zanga masu zanga-zangar sun sanya baƙaƙen kaya domin nuna fusata da kuma baƙin cikin abin da suka kira yadda aka mayar da kasar tunisia ta koma tamkar gidan kurkuku wannan zanga-zanga ta janyo 'yan raji da ƙungiyoyi masu zaman kansu da jam'iyyun siyasar da kawunan su ke rarrabe a wani abu da ba a saba gani ba na nuna a haɗin kai a ƙasar wajen yin adawa da shugaba sayid. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotanni. A cikin 'yan kwanakin nan abu da suka fi ɗaukar hankalin duniya da ma cikin gida Najeriya shine taɓarɓarewar tsaro, wadda ake alaƙanta shi da irin riƙon da mahukunta ke yi a ƙasar, kuma wato kama daga gwamnatin tarayya har ma ya zuwa jihohi, inda ake ganin ba su yin wani abu na a zo a gani. malaman addini a ƙasar na kira ga mahukunta masu hannu da shuni da ma al'umma baki daya ta yi tsaye kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da mustapha nasiru batsari ya aiko mana Matsalar rashin tsaro na ci gaba da zama babban tashin hankali a yankin arewacin Najeriya. Lamarin da masana ke ganin akwai buƙatar sanya hannu ta kowane ɓangare domin shawo kan wannan matsala. A kan haka ne ma masarautar Kwantagora a jihar Nijar Najeriya ta shirya gudanar da addu'o'i na musamman a wannan rana ta Asabar domin neman sauƙi daga Allah a kan wannan tashin hankali na ‘yan bindiga. Khalifa Muhammad Sabi'u shi ne shugaban majalisar gamayyar ƙungiyoyin musulunci a masarautar ta Kwantagora. Ya ce duk wasu dabaru na neman sauƙin lamarin rashin tsaron sun ƙare. shi yasa aka ɗauki matakin gudanar da waɗannan addu'o'i. Mun ga dukkan mu ya ƙare muka koma ga Allah mu tattara mazan mu, da matan mu mu yaran mu, da manyan mu mu kai mu ga Allah ya share mana hawaye. Domin mun fahimci duka abubuwan da ake yi kowa ya ruɗe gwamnatin ma kamar abubuwan ya rikitar da ita. To tun da gwamnati ta ruɗe sauran masu madafun iko wasu abin da za su yi ba a ciki watakila ko dan son rai ko kuma abin ya gagare su ne da gaske to sai mu ga mu da wani madogara ko makama wanda ya wuce Allah. Wannan taro na addu'o'in dai na zuwa ni kwana ɗaya bayan sace wasu ɗalibai kimanin hamsin a makarantar St. Mary ta garin Fafiri a jihar Niger. Sheikh Muhammadu Bello Musa da ke zama sakataren majalisar malaman ya ce wannan salu na sace ɗalibai mataki ne na yunkurin gamawa da yankin arewacin Najeriya. Salon tashi ɗalibai a iya namu fahimta sai dai mu ce dai la haula la quwwata illa billahi al azim amma lalle a dukkan alama akwai ayoyin tambaya a ciki dan wata satan da ake yi wato wani kullalliya ne ake son a yi wa addinin musulunci da musulman arewa domin da ana son dole dole sai Amerika ta shigo ta ragargaji Najeriya amma ba Najeriya ake ni ta gargada ba arewacin Najeriya. A yanzu dai masu sharhi na ganin yankin arewacin Najeriya ya yanke ƙauna daga samun duk wani tallafi na gwamnatin Najeriya akan wannan matsala ta rashin tsaron. Shek Aliyu Koyo ya ce ko bai ga yin addu'o'i akwai buƙatar masu hali su taimakawa matasan yanki na kwarai da makamai domin kariya daga waɗannan 'yan fashin dajin. Ba zakwa za mu masallaci da kawai mu taru mu ta addu'o'i ba ba wani tanadin komi da muke yi. Shi na sani jawo hankalin masu hali waɗanda miliyoyi da aka ɗauka ana kai ma yanki da nafas ba su da wani amfani. Illa mun ƙara musu ƙarfi. In mun ka ɗauki miliyan goma miliyan goma sha biyar miliyan talatin miliyan hamsin ana kai musu sai su so makamai su ƙara yaƙin mu. Wannan walaƙanci har yaushe. Ka so makami ka ba ɗanki da nafas ya zo ya take ka gabanka ya taki matarka gabanka wani walakanci ya ce wannan idan muna son mu rayu a bayan ƙasa to wallahi mu dauki mataki kana mu tsaya ga addu'a kawai masu kuɗin mu da nake kira su taimaka a sawo bindigogi a ba matasa ko da ita gwamnatin ba ta yi ba a halin yanzu dai rahotanni sun nuna jihohin Katsina da Filatu da kuma jihar Niger sun ba da umarnin rufe makarantu musamman a yankunan da ke da matukar haɗari na 'yan fashin dajin. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Zaman lafiya mai ɗorewa shine ginshikin duk wata al'umma, inda babu kwanciyar hankali to za ka tarar da al'ummar tana nan ɗaiɗaice. don gano mafita ga halin da najeriya ta arewaci ta tsinci kanta abokin aiki na yusuf aliyu harande ya zanta da dr yahuza getso masani ta fannin tsaro inda ya fara da tambayar tambayarsa shin waɗannan abubuwa da ke faruwa a najeriya siyasa ce ko kuma gazawar gwamnatoci a matakin tarayya da jihohi ne wato duka guda biyun da ka faɗa suna da tasiri na farko ba gazawa ba ce ƙinyi ne kasan na ƙi daban na kasa daban in ka kasa shi ne za a ce ka gaza in ka ƙi kuma to ƙi ka yi to akwai siyasar tasirin siyasar shi ne makiya na cikin gida na ita gwamnatin da take mulki da kuma makiya na bayan gida da kuma maƙiya waɗanda suke raɓe a jikin labule kaga wanda yake raɓe a jikin labule in ka shigo ɗaki in ba Allah ya sa za ka je buɗe windo ba ai ba za ka san yana nan ba shi kuma maƙiyi na bayan gida shi ma sai ka zagaya bayan gidan sannan zaka gan shi to maƙiyi na cikin gida shi kuma kai komo zai ta yi yana kaiwa yana komowa saboda ka yarda da shi amma baka san wane ne ba Kuka ta biyu abin da yasa nace an ki ba gazawa aka yi ba saboda kalmar gaza ita ce ta kasawa kin yi aka yi domin dalilai na guda biyar dalili na farko shine cin hanci da karɓar rashawa da ake ta maganar ana yaƙi ya zama shafa labari shi ba shi ake yi ba na biyu dukkanin masu kai har-haren nan kashi casa'in da tara da dubu tara cikin ɗari na masu kai hare-haren nan musamman arewa tsakiya da arewa maso yamma an san su an san su wane ne an san inda suke zaune an san iyayensu to kaga ciwon da yake jikinka bai da wuyan warkewa kamar ciwon da yake jikin wanda yake jinya ana iya cewa gwamnati bata damu da al'ummata ta halin da suke ciki mawuyacin hali da suke ciki ba kenan ka kasan maganar zuciya daban wacce ake gani a aikace daban a zuciyar shugabannin Najeriya kullum suna cewa suna iya kokarin ƙoƙarinsu akan magance matsalar tsaro. Amma mutane iri na sun gaza sun ƙi sun kasa. Ko kuma a ce ita gwamnati a kudu take ana kuma matsalar tana arewa? A'a, matsalar tana gabas. Gwamnati kuma tana kallon tana bin tafiya neman larurar a kudanci. Magana ta gaskiya yanzu in muka kalli abin da ya faru a jihar Kebbi. Ni da nake magana da kai na samar da bayani na cewar akwai taruwar 'yan ta'adda a tsakanin ƙananan hukumomin ingaski da yawuri don kowace guda sakaba yankin karamar hukumar maru a yankin ɗan sadau da kuma yankin rijau mariga da mashigu tun da haka ne kaga bai kamata a ce an yi sako-sako an bar wannan ba gwamnan jihar kebbi ya fito ya ce ya samu bayanin cewa za a kai wa makarantar nan hari ni a bayanan da na bada na ce 'yan ta'adda na taruwa karamar waɗannan ƙananan hukumomi suna cikin haɗarin za a iya kai musu hari shi kuma gwamna ya samu bayani cikakke cewa za a kai wa makarantar hari ya kira taron gaggawa ya zauna da maryam da jami'an tsaro suka yarjejeniyar a kai jami'an tsaro makarantar kuma aka kai jami'an tsaron suna makarantar ana neman har yanzu an kasa gane awa sama da awa arba'in da eh, kusan sittin da hudu har yanzu gwamnatin najeriya ta kasa fitowa ta gaya mana wane ne ya bada umarnin a gadin makarantar nan wane ne ya ce jami'an tsaron da ke makarantar nan su makarantar wane ne wanda ya je jagorancin kwamandan da ya je jagorancin makarantar nan an cire mishi kaki an kore shi daga aiki an yi mai ɗaurin rai da rai ko kuma an yanke mai hukuncin kisa da shi da sauran duk wanda abin ya shafa har yanzu gwamnati ba ta ce shugabannin hukumomin tsaro gaba ɗayan su su bar aiki saboda an samu matsala da abin da ake cewa tsarin gudanarwa ko tsarin sadarwa. mata da maza mu ƙara himma mu kula, yara da manya mu zan kula da shari'a. Mata da maza mu Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewar gwamnatin ƙasar Belarus ta ƙuduri aniyar tallafawa jamhuriyar Nijar a fannonin da suka haɗa da noma da kuma ilmi. sun ayyana hakan ne a ziyarar wata tawagar jami'an gwamnatin ƙasar da suka zuwa Nijar. wakilin amurka ke magana a yamai suleiman barma ya aiko mana da wannan rahoto a ƙarƙashin yarjejeniyar da jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu suka cimma bayan ganawa da firaminista ali lamin zen ƙasar belarus ta ƙudiri niyyar baiwa nishar gudunmuwar da za ta taimaka ƙasar ta zamanantar da ayyukan noma a yunkurin samar da wadatar abinci da hukumomin na nijar suka sa gaba ba idan kayayyakin aikin noma yarjejeniyar ta tanadi shirin kafa wasu cibiyoyin bincike na sha'anin noma tare da samar da masana'antun sarrafa amfanin gona kamar yadda shugaban tawagar wato mataimakin ministan masana'antu na belarus Bakay Denis ya bayyana. Vous assistez dans le domaine de la mécanisation de votre agriculture. Shin koya masana ke kallon yunkurin kasashen biyu Dr. Habubakar Manzo ƙwararre ne kan sha'anin noma da ke koyarwa a jami'ar Tilaberi. Wasan dai noma shine e, babban aiki na fiye da e, kashi 85 e, eh, cikin al'ummarmu na ƙasarmu ta Nijar. Kuma wannan ƙasa ta Belarus kuwa sani ƙasa ce wadda ke tana da ƙwarewa musamman ma abin da ya shahi noma a duniya kuwa san su mu wanda muka yi karatu a kasashen rasha a shekarun baya na san sarai muna zuwa wajajen nan na belarus can muke zuwa muna yin kaman eh, aikin koyo eh, wanda yake aiki ne wanda ake sa hannu cikin kayan aiki sosai don a koya akwai kamfaninnika tun a dama eh, a nan kasar belarus su ne suke yin kaman Eh, jirgin dankar wanda ake noma da shi abin da ya shahi wajen kuma takin zamani ma wannan da yake allah shi huda musu eh, ƙasa mai ƙwari mai amfani eh, shi ma wannan sun san yadda suke sarrafa takin zamani da taki irin wanda yake da amfani ga duka wani abin da za a shuka. Haka kuma kasar ta Belarus ta yi alkawalin baiwa ɗaliban Nijar guraben karatu a jami'o'in kasar a wani matakin ƙarfafa hulɗar ƙasashen biyu a fannin ilimi. da yake bayyana matsayin Nijar game da hakan ministan makarantun koyar da sana'o'in hannu da fasaha Dr. Farmo Mumuni ya yaba wa abin da ya kira yarjejeniyar daidai da daidai. Nous avons euh, semé euh, la graine d'une coopération gagnant-gagnant. Noma da ilimi na daga cikin fannonin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ke ikirarin mai da hankali kansu a yunkurin fitar da kasar da jama'ar daga koma bayan shekaru aru-arun da ake fuskanta. Sule Mummuni Barma Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a birnin Washington DC. Za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu a shafukanmu na intanet da suka hada da Facebook, da X, da Instagram, da TikTok. Idan kuma kuka ziyarci shafinmu na gtahausa.com za ku samu labarai da ɗumi-ɗuminsu. Yanzu kuma ga Sani Shu'aibu Malumfashi da shirinmu na mu kewaya duniya. a ƙasar amurka babban kotun kolin ƙasar ta yanke hukuncin da ya janye ikon da shugaban kasar ke da ita na aikewa da dakarun tsaron ƙasa zuwa chicago wannan ba karamin koma baya bane ga shugaba trump a karar da ya ɗaukaka ya zuwa wannan kotu inda ya kalubalanci mai shari'a na baya wanda ya yanke wata hukunci haka da wannan hukunci na yanzu yanzu shugaban bai da ikon aikewa da sojoji zuwa jihohin tarayyar kasar don kwantar da tanzoma da kuma kamen bakin haure. Idan muka je ga nahiyar Afirka, yanzu wasu daga cikin kasashen nahiyar sun yankuro da su lamarin da duniya ba ta taba zato ba. Yunkurin shi ne na samarwa kai makamashin nukiliya don bunƙasa tattalin arziki ta hanyar bunƙasa masana'antunsu da za su samar da ayyukan yi ga jama'arsu da kuma fasaha na zamani don yin dogaro da kai. ƙasa afirka ta kudu ita ke kan gaba sai kuma masar da kenya suke bi mata baya sai nigeria rwanda morocco da kuma ghana duka kasashen sun rataba hannu a wata yarjejeniya tsakanin su da kasashen china da kuma rasha domin suke kan gaba game da duk wani abin da ya jibanci makaman nukiliya yanzu kuma sai mu je ga najeriya inda gwamnatin kasar ta rufe makarantun sakandare guda 41 biyo bayan hare-haren da 'yan bindiga suka kaiwa makarantun sakandare a ɗan tsakanin nan inda a jihar Neja kaɗai suka ɗauki ɗalibai 200 da kuma malamansu su 27 hakanan kuma gwamnati ta tura babban ministan tsaron ƙasa wato badar abubakar ya zuwa jihar kebbi sai kuma karamin minista bello matawallan maradin ya zuwa jihar kebbi bisa umarnin su zamansa a can har sai an karɓo waɗannan ɗaliban da aka yi garkuwa da su kana su dawo gwamnan jihar katsina malam dukkan raɗa ya rufe dukkan makarantun sakandare da na firamare na jihar sai kuma takwarorinsa na jihar plateau sokoto adamawa yobe gombe borno bauchi da adamawa duk sun bi sahu su masu rufe nasu makarantun hasi abinda hali yayi har wa yau game da wannan al'amari da ya jibanci rashin tsaro da kuma rashin jituwa Wato, Najeriya Allah ya azurta ta da kabilu ɗaiɗai har guda ɗari hudu mabiya addinai daban-daban. To, amma kun san zamantakewa irin wannan wuri sai an bi sannu an yi haƙuri da juna musamman ma a halin da ake ciki a najeriya yanzu abokin aiki na alphonsus ya zanta da ɗaya daga cikin shugabannin 'yan arewa da ke zaune a can yan bikin kudu maso gabas wato inda kabilar ibumade suka fi yawa ga da hirar tasu ta kasance shekara tara kenan yau mun yi abubuwa da yawa nan aka haife mu nan muka tashi mukan samu matsaloli amma da yake muna kusa muna abubuwa tare da 'yan ƙasa mukan samu hanyar gyara wannan matsalolin abin da na yi na farko lokacin da Allah ya bani wannan shugabanci na nemi shugabanni kan mazauna Enugu. Kan kenan kungiyar Kristoci. Kusurin Kristoci na Najeriya chapter na Enugu. Chairman ɗinsu abokina ne. Muna al'amura na addini tare inda za mu yi addinin mu ba tare da wani ya guda mana ba su ma su yi nasu. Nan da ya zamu da sa'aya sai kuma mako na gaba in Allah ya kai. Sanshi abu malafa shi ke ban kwana. yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice. za mu fara labarin wasanninmu ne da tarayyar najeriya inda hukumar shirya gasar premier league na najeriya npfl ta ɗauke wasannin gida na ƙungiyar kwallon kafa ta katsina united daga plateau zuwa ilorin hukumar ta ce ta sanar da sabon umarni na mayar da sauran wasannin gida na katsina united daga jos zuwa ilorin bayan sake duba mutum da ya shafi tsaro da kuma gudanarwa da suka taso a baya-bayan nan gta hausa ta ji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar ƙwallon kafa ta katsina united nasir gidi kan lamarin kamar yadda ka sani tun lokacin da aka ce ga abin da ya faru da mu a mun mai da komai hannun ubangiji kuma muna ta kokarin yadda za mu ya kasance kungiyar mu ta samu hanyoyin da za ta daga kanta da kuma kara ma kwarin gwiwa ga yan wasan domin yadda za su tunkari duk wani kalubale da kan iya bijiro musu kiran da muke shine yadda za a inganta wannan gasa a kuma kara daga darajarta musamman ga su mahukunta wannan gasa haka ya kamata ya kasance ana tabbatar da adalci ga dukkanin kungiyoyi duk lokacin da aka samu kungiya ta yi laifi aka hukunta ta to ya kamata ya kasance idan kuma alkalin wasa shi ma ya yi laifi to ya kasance ana hukunta shi. in za a iya tunawa hukumar ta shirya gasar premier league na nigeria ta hukunta kungiyar kwallon kafa ta katsina united ne a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta barau fc a can katsina din inda aka tashi a wasan can jaras ɗaya da ɗaya wanda magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta katsina na United din suka tada yamutsi kan haka hukumar ta ci taranta ta kuma hukunta ta wajen ɗaga ta daga gida a wasannin ta da za ta yi. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Katsina United din za ta karɓi bakuncin Eyimba a nan Ilori. To daga Premier League na Najeriya kuwa za mu tsallaka ne zuwa nahiyar Turai dan ma a bangaren Premier League din. Inda nan ma hukumar shirya gasar Premier League ta kasar Ingila ce ta tabbatar da cewa kakar wasar shekara ta 2026 zuwa 2027 za ta fara a mako guda ba yadda aka saba ba. An tsara wannan shawari ne bayan taron masu hannun jari a ranar Juma'a da safe domin magance matsin lamba da 'yan wasa ke fuskanta a sakamakon kalandar kwallon kafa ta duniya da ke kara cunkushewa an yi wannan canjin jadawali ne don rage rudanin kalanda sabon kalanda shine zakarin gasar premier league din za su fara ne a ranar asabar 22 ga watan agustan shekara ta 2026 maimakon karshen mako na tsakiyar watan agusta inda za a yi zagaye na ƙarshe na wasannin premier league din ingila a ranar lahadi 30 ga watan mayu shekara ta 2027 matakin yana tabbatar da isasshen hutu ga 'yan wasa bayan faɗaɗa gasar cin kofi kofin kwallon kafa ta duniya mai kasashe 48 da za a yi shi a kasashen Canada, Mexico da kuma Amurka. Lura da gasar cin kofin duniya wacce za a kammala ta a tsakiyar watan Yulin shekara ta 2026 wadda hakan yakan kawo ga 'yan wasa zuwa gajiya. Mafita ga Premier League ita ce tazarar kwanaki 89 daga ƙarshen wannan kaka da kuma tazarar kwanaki 33 bayan kammala gasar cin kofin duniya. Bala Ɗahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau, sai kuma idan Allah kai mu za ku ji sauran abokan aiki dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed wadda ya kawo muku labaran duniya. da kuma Yusuf Aliyu Harande wadda ya kula ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai kuma ranar Litinin a shirinmu na safe da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe biyar kenan agogon GMT da kuma Ghana. Za ku ji mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu sai mu ce da fatan a tashi lafiya.